Jam'iyyar adawa ta APC a Najeriya ta kasa gudanar da zaben shugabanninta a jihar Niger. Rudani da tsoron barkewar tashin hankali ya sa ala tilas aka ɗage gudanar da zaben da aka shirya gudanarwa a ranar Lahadin da ta gabata. Mutane takwas ne dai suka fito neman mukamin shugaban jam'iyyar a jihar Niger. Neman yin sulhu ne dai ya kawo rudani a filin da aka shirya gudanar da zaben. Sanata Ibrahim Musa shine shugaban riko na jam'iyyar ta APC a jihar Niger. Wanda ya da wani ba an ba shi dama yanzu a zai a zaɓe, amma jiran a kwashen zaɓe a zai musulman. Na'am. Muna jiran kawai zaɓe yanzu wanda lokacin zaɓe a fara a fara zaɓe ana yan bayanai ne na tafin zaɓe din. Hmm. Da mutane bai fita da wannan rikici. Wato hargitsi ya ka tare a wurin kenan. da muka kuma wannan ba zai kyau ba ina gare bayan za a yi a yi wannan zaɓe a jiya muka dakatar da shi. Tindi dai magoya bayan jam'iyyar ta APC suka bayyana takaicinsu akan halin rudanin da jam'iyyar ta afka a jihar Niger. Sunana rabu Usman Musa Kasuwan Garba tsohon da majalisa a jihar Niger kuma ina daga cikin wanda ake ce masu stakeholders na jam'iyyar APC. A gaskiya wannan babban abin kunya ne wannan ce a dan adawa kama irin na dai wanda yake ni na yarda da a zaɓi mutum ne ya ce zaɓe kuma ya wakilci jama'a to a gare ni wannan abin da ya faru babban abin kunya ne tun daga farkon wannan zaɓuɓɓukan tun daga ward har zuwa lafa gama har zuwa sai duk abin kunya. ni dan takarar chairman ne ba wanda ya garce ni muka yi zama consensus abu ne da wayanda abin ya shafa za su yi niyya tsakaninsu da juna su yi zama a kan bari mu, mu, samu mafita in ta kai ga mawansu janyewa su janye. na Umar Shu'aibu ina cikin abin nan kwamiti na abin ga na shugabancin APC na jihar. Matsayin mu akan wannan zabe na jiya bai yi ba wannan matsala da muke samu a jihar na tun lokacin da ake registration tun lokacin da ake registration na APC mun samu matsala wa'asu suke son su yi a yi abin da suke so. To yanzu me matsayin ku? Ɗaya daga cikin wakilan uwar jam'iyyar ta ƙasa kuma shugaban matasan APC a Najeriya Alhaji Yakubu Lado ya ce nan gaba kaɗan ne ake sa ran shirya gudanar da wani zaben a jihar Niger. Mun ba da hankali kuma a matsayin na shugaban matasa na jam'iyyar APC za mu kai report mu Abuja domin mu ga abin da za a yi in ma ta kama a zo a sake zaɓe to mu za mu ah, ba da shawara ita da uwar jam'iyya ta ƙasa sa wani rana daban a zo a yi zaɓen wanda Allah ya bashi a da hannu gaba ki ɗaya ba shi iya aiki. Wannan al'amari dai ya ƙara fito da rikicin jam'iyyar ta APC fili a jihar Niger da ake ta nuku-nuku da shi a baya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.